yau litinin 24 ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1420 wanda ya daidai da shida ga watan jun 1999 idan jama'ar musulmi ba su manta ba har yanzu ba mu gushe ba muna ɗiban wasu darussa daga cikin ainihin rayuwar magabata na addinin musulunci tun daga kan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fiyayyen halitta har zuwa kan ainihin manya-manyan sahabban shi musamman sayyidina Umar Allah ya kara mushi yarda a bayananmu na farko mun ji yadda magabatanmu suke rayuwar zamantakewar aure tsakanin miji da mata tsakanin siriki da sirika tsakanin al'amuran da suka shafi wato hudda ta zamantakewa aure baki ɗaya. to har muka taho a matsayin sayyidina umar na ainihin wato khalifa na addinin musulunci shugaba jagora kwararre daga cikin ainihin kwararru na ainihin siyasar musulunci to a nan ne muka ainihin ɗauko wani dogon hadisi wanda al'imamul bukhari ya ruwaito shi a cikin babu qissatil bi'a wal ala usman ibn affana wa fihi maqtal umara radiyallahu anhuma wannan hadisi da ya zo a ƙarƙashin wannan babi lambar hadisi na dubu uku da ɗari bakwai sannan mun kawo takhrijin shi a wurare mabambanta waɗanda har guda shida banda wannan wurin da imam bukhari ya fitar da su to mun ji irin dai wasu wasiyoyi da kuma yadda al'amari yake dangane da adalcin umar jama'a sayyidina umar yana da adalci a cikin mulkin shi baya zaluntar talakawa ya yana musu hukunci na adalci saboda kula da ainihin dokokin da addinin musulunci ya kawo da kuma hadarin da shugaba zai shiga tun daga nan duniya har zuwa kiyama in yi zalunci to ba mu gushe ba muna jin ainihin zantutukan da shi amru dan maimun wanda shine babban sahabi dangane da riwayar wannan hadisi amru ya ci gaba da cewa wa sai kuma sayyidina Umar ya ce ma'ana yanzu sayyidina Umar zai fara wasiya kenan ya ce usil khalifata min ba'di bil muhajirin al awwalina khalifan da zai zauna mazauni na bayan ni na gushi to ne mai wasiya ya kula da mutanen nan waɗanda suka fara yin hijira tun na farkon nan suka shiga addinin musulunci da ɗumi shi ma'ana mutanen da suka yi sallah a ƙibloli guda biyu suka yi sallah suka kalli baitul maqdisi kuma suka dawo aka juya da su suka dawo makka su ne almuhajirun alawwaluna ko kuma waɗanda suka halarci yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama mubaya'a a ƙarƙashin wannan bishiya da Allah yake cewa laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta ash-shajara Allah ya yarda da muminan nan waɗannan da suka yi maka ainihin wato mubaya'a a ƙarƙashin wannan bishiyar to wasu suka ce su ne waɗannan muhajirai ala ayyi halin da mutanen da suka shiga addinin musulunci da ɗumi shi suka yi hijira hijira zuwa ainihin ƙasar habasha sannan suka yi hijira hijira zuwa madina ko kuma hijirar su ta kama su kai tsaye daga makka zuwa madina na umar ya ce a kula da darajojinsu ma'ana kamar yanzu tsohon shugaba in zai tafi ya ce a kula da tsoffin ma'aikata tsofaffin sojoji tsoffin 'yan sanda kar a ci su jama'a wacce cin amana ta wuce a ce tsofaffin sojoji su ne suka ainihin yaƙi sun je yaƙin kwango sun je yaƙin in duk sun shiga sun kara mutuncin ƙasa sun nemo wa ƙasa daraja sun nemo wa ƙasa mutunci sun girmama daraja da sunan ƙasa amma yanzu daula ta zo an ce wai su ba su yi boko ba su ne ne jagad su ne masu gadi tsakaninku da Allah ku sojoji masu kaki da wandan karfe yanzu tsakaninku da Allah za ku iya ɗaukar zunubin da kuke ɗiba na waɗannan tsofaffin sojoji su ne iyayenku sun sa kaki sun sa gajeren wando tun kafin a sa tun ana cewa ɗan sanda ɗan doka yana yawo da guntun wando tun lokacin suke aiki amma yanzu ba a mai da su a bakin komai ba fanshan nawa ake ba su wata nawa ake tarawa ba a basu ba wane irin wulakanci kuke musu kafin ku kai ga basu fancan billahi allazi la ilaha illa huwa sai kun basu haƙƙin su wanda ya kamace su sayyidina Umar fa da khalifanci ya khalifanci kuɗi suka taru jama'a to sai aka yi rijista duk wani sahabi wanda da jinin shi aka yi musuluncin nan tun farko in wata ya kawai sai a rubuta kuɗi dami guda sai a kai maka ka ce wannan na me a ce albashinka ne da ku aka samu da ku aka fara musuluncin da ɗimi-ɗimi kun zo kun karɓi addinin musulunci yayin da ake zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kun kara mutuncin shi yayin da wasu suke ƙoƙarin su afka mishi ku ne kuka yi wahalar ɗaukaka darajar addinin musulunci jama'a sai da aka je ana yakin ahzab salmanul farisi ibnul islam ya ba da shawarar yadda za a yi a kare mutuncin addinin musulunci rami ne kusan tsawon raƙumi guda ake haƙa shi da hannu suka haƙa ba su da gireda ba su da katafila da hannu suka rinka haƙawa da cebiri da diga sannan suka zo suka ainihin kewaye madina suka tsare ta diddan su tsare mutuncin musulunci to a ce waɗannan ga daula ta samu a ce kuma an cinye ban da su kai ka san in suka yi Allah ya isa wallahi sai Allah ya sauka maka da cutar da babu Amerika da Rashin da za su yi maka magani. shi shi yasa ku ji tsoron Allah tsoffin ma'aikatan gwamnati tsoffin mutanen da suke su suka kara mutuncin ƙasa suka karɓo ƙasa yanci da su aka yi boko na farko su suka yi kaza ina tsoffin malaman makaranta su suka fara karantar da ku amma yanzu ka je ka dubi wani tsohon hedimastan shekaru arba'in da suka wuce shi hedimasta ne amma har yanzu bai mallaki keke ba amma almajirin shi yayi gwamna yayi sakataren gwamnatin tarayya yayi shugaban kasa yayi kaza yana da motar cefane yana da motar kaza shi ko dan aiken cefane bai da shi a gidan shi har yanzu shi hedimasta ne shekaru arba'in da suka wuce amma har yanzu shi zai shiga kasuwa ya je riko attarugu na naira biyar a gefen rigar shi wanda irin wulakanci kenan za ku iya da zunubin waɗannan ranar alkiyama su ne malaman ku su suka yi tarbiyyar ku me yasa ba za ku rike amanar su ba kuma dukiyar nan ba ku ba ce ta kowa da kowa ce Allah bai yarda wasu su sha roman su kadai ba in romo ya samu sai a fasa kowa ya ci sai da tuna Aisha ta ce har mu mata sai da aka yanka ana aika mana kai sai da ya zan Umar har yara ƙanana sai da ya yanka musu albashi Saidina umar kenan ya kudin me za a yi da su akwai bukhari ya ruwaito hadisi da muslim hadisin na cikin riyadus salihina wani sahabi ya zo ya roƙi manzon Allah manzon Allah ya ɗiba ya bashi ya sake zuwa ya roƙa sai manzon Allah ya ce kai zan maka nasiha kaga waɗannan kuɗi da ka gani to zaƙin tsiya ne da su a baka sannan a ido kuma kwarra ne shar suna da daɗin gani kuma ba sa isar mutum ka kame wannan roƙo da kake yi bai dace da kai ba yana zub da mutunci abin da nake so da kai in an ɗiba an baka ka karɓa amma in ba a baka ba kakka sa kulafuci kakka kala ranka ya ce to ba ni sake tambayar wani ni kuma bayan ka ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to a zamanin sayyidina Umar yanzu an wadata sai zama wannan mutum na daga cikin waɗanda Umar ya sa aka yi rijista su sai Umar ya aika mai da kasan shi sai ce ai na ce bani sake tambaya wani don haka ko an ka an bani ma bani karbe sai dina umar sai ya tattaro jama'a ya ce jama'a ku yi shaida fa na ɗiba na bashi rabon shi ya ce ba zai karɓa ba kada a je kiyama gobe ya tuhumce ni a wurin Allah wannan gwamna ka taba ganin ya haka ko ciyaman ko darakta ko famsa ko minista Ka ga yana bin wani ma'aikaci da haƙƙin shi yana kafa shaida da ma'aikata ko kafa shaida jama'a na bashi ya ƙi karbe kafin ma su je ga karamin ma'aikacin an yi kwana da su albashi sai a tara albashin wata biyar sai a je a zuba su a wata harka ana kasuwanci da su ko ana safara sai an ci riba da su bayan wata biyar sannan sai a zo a bashi ka tabbatar da ka zalunce shi domin wata biyar da ya wuce in ka bashi naira dubu ɗaya zai sai abin naira dubu ɗaya yanzu in ka kawo wannan dubu ɗayan ka bashi ba za ta sai mai abin da yake so a yanzu ba ka cuce shi za ka iya da wannan zunubin to ka ji tsoron Allah in ka taɓa satar kuɗin gwamnati ka dawo da waɗannan kuɗi sannan kai addu'a Allah ya karɓa fa ga ku da san addu'ar tsiya ga ku da cin haramun mai cin haramun addu'a shi ba ta samun shiga gaba ɗaya kuma malamai ku ji da kyau duk mai cin haramun ba kyau ai mai addu'a in kai wa maci haramun addu'a ka safa Allah kai da kanka domin ka kai ƙazami fa da Allah me ya kai ka imamu eh, at-tirmidhi da imamu muslim suka ruwaito hadisi daga sahabi abdullahi dan umar ibnu umar ya zo yana zaune sai aka ce ga wani tsohon gwamna ya zo ala gafata malam a yi addu'a suna da son addu'a tsaya tuntuni haka musulunci ya nuna gashi cikin sahihu muslim kenan fiye da shekara dubu ɗaya kuma zamanin sahabbai tsohon gwamna ne a yi addu'a ala gafata malam ga tsohon gwamna ya yi gwamna a kufa ko basra sai sayyidina abdullahi dan umar ya ce ka tabbatar fa da cewa Allah baya karban sallah sai da tsarki kuma Allah baya karban sadakar da aka yi da dukiyar sata wa kunta ala basra kai fa kai gwamna a basra ko ne maka addu'a Allah ba zai karba ba tunda ka ci haramun kenan misalin da ya duba dukkan mutum ya san cewa duk sallar da aka yi ta babu alwala bata Allah ba zai karba ba to haka ake son ka san duk sadakar da aka yi da dukiyar haramun ba ta Allah ba zai karba ba to sai ibnu umar ya hada wannan hukuncin ya ce to ko ne maka addu'a ma na bata kaina lokaci ne tunda ba za ta yiwu ba ko ka yi sallah babu alwala ka bata kanka lokaci ne ba ba ko ka yi sadaka da dukiya haramun ka bata kanka lokaci ne ba ba to dan menene kuma za ka je ka kwawo shi dukiyar haramun kana nan kana ci gaba da rayuwa cikin dukiya haramu dan kai ne tsohon gwamna ai maka adda yake ba zan bata lokaci na ba dan haka wannan dokar da ke kan malamai kenan yalla baiwa ne ogawa ne dagaciwa ne hakimiwa ne wa ne mace haramun ne azzalimi ne mai sama da fadi ne mai karkatar da tankin man fetur ne haramun ne akan ka kai mishi ainihin addu'a in kaya Allah ba zai karba ba kuma kayi laifi dan ka kaiwa Allah kazami fa da shi kuma ka ce biya mai bukata sannan kai kuma ka tabbatar da cewa ko ka yi addu'a Allah ba zai karɓa ba kai da kanka matuƙar ka ci haramun ga hadisi nan sahihi in ka ciyar da 'ya'yanka haramun ko sun girma ba su addu'a Allah ya karɓa wa mata'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun a yanzu kenan yanzu shi yaron ya girma ya zama ogan kanshi abincin shi haramun ne abin shan shi haramun sannan wa bil haram yana karami kuma an ciyar da shi ne da haram sai manzo Allah ya ce anna yustajabu lahu wai ta yaya mamaki ma ake wai ta yaya ma za a amsa wannan addu'a wai shi wani karambani ne ma ya kai shi ya roki Allah tukuna Irinsu ake karbawa jama'a mun fahimci wannan da kyau ko ma'ana tamkar ma yin addu'a ga irin wannan sabon Allah ne kai ka ci haramun ubanka ya ci da kai haramun uwarka ta ci da kai haramun ko marikin ka ya rike ka da haramun ka girma wai kai wani zangayi ya kai ka kai addu'a cewa akai irin ku ma suke yin addu'a ai ba irin ku suke addu'a ba bata lokaci ne to saboda haka ya jama'a ku kula da waɗannan abubuwa wallahi duk abin da ya zan akwai haƙƙin wani yana rikita maka shiri yana lalata rayuwarka yana kwashe albarka a cikin harkarka shi yasa ka guji zalunci karamin shi da babban shi Allah ya isa kuma duk wanda ya maka manzon Allah ya ce wallahi duk wanda ka san akwai wata ƙulleleniya tsakaninku ku warware kafin a je ranar alkiyama ranar da ba a ciniki da dirhami da dinari inna ma hiyal hasanatu was lada ne lokacin da zunubi ake ciniki da su shi yasa duk wanda ka san ka zalunta anan ya maka Allah ya isa ka je ka tattaro su ka roƙi su imam bukhari sai ya kulla wani babi mai ban mamaki akan matsalan nan ya ce babi idan oga ya wawusa oga ya wawusa da yawa sai je wai za a tafi aikin hajji ne ko ya kusa mutuwa ne ka san sai ya dabara sai ya kurmar kalma wajen roƙon gafara to jama'a a yafe mu dai a yafe mu dai a yafe mu za mu tafi ko mu dawo ko ba mu dawo ba imamul bukhari ya ce shin koda sun ce sun yafe ya yafu ƙarshe ya nuna cewa bai yafu ba domin su ba su san cutar da kai musu ba kai ne ka san cutar da kai yanzu ne sai ka zo za ka ga za ka mutu ne ko kuma ka ga cewa za ka tafi aikin hajji ne ko ka dawo ko ba ka dawo ba ka wuri miliyan goma su ba su sani ba suna ɗaukan ɗan zunuban da ke tsakaninku ne kayi gulmasu ko kayi musu wani ɗan laifi kaɗan sai kai ka zo kana cewa a yafe mu a yafe mu sai a ai ba komi ranka ya dade ai ba komi ranka imamul bukhari yace har sai ka gaya musu cutar da kai sai ka ce miliyan goma da nawa wusa sama da faɗi gwamnatin jihar kaduna duk talakan jihar kaduna duk gaba ɗaya ka fito rediyo ka yi jawabi su haɗu gaba ɗaya kalimatu haƙƙin wa ijma'in su ce sun yafe maka sannan ba haka ba ka mayar yana cikin sahihul bukhari Allah ya shiryar da mu shi yasa kar ka ai kai ka tuba mana wannan aqida ce irin ta bani Isra'ila a ce kai zalunci kai ka tuba aqida ce ta bani Isra'ila kai ka san haramun ne sai ka ce bari kai ka tuba dubi ayan annabi Yakubu ba abin da suka ce kenan ba suka ce mu je mu wata kuno min ba'dihi qauman salihina daga baya ma zama mutanen kirki sai mu tuba ai kaga sun san laifi ne sai suka kiru da mu zu wajen yi Allah ya shiryar da mu to sayyidina Umar yace a kyautata waɗannan mutane da suka hijira da jinin su aka taimakawa addinin musulunci jama'a wani tun daga Makka har Madina a kafa ya taho fa ya gudo ya taho wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Zainabu cewa ubanta ce wallahi tunda na musulunta kace ba ni hijira to sai na aje maka abin kunya a garin nan ni kuma zan daina ci in daina sha har in mutu a zo ne maka gori ka kashe yarka da yunwa kwana ɗaya kwana biyu kwana uku ya ga kai yan nan da gaske take fa sai kira wanda ya ce ke ki rufa mana asiri ka ɗora ta a raƙumi ka kai ta wurin muhammadu ka dawo ka duba kwananta uku ba ta cin abinci ita so take sai ta je ta sadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a Madina to a ce yanzu an yi wannan musuluncin kuma sai ta ga gwamnoni suna wucewa da zindima zindiman motoci sarakuna mota kilomita biyu saboda Allah amma ita tana gefe tana sai da rogo da dinkin da kuli in te Allah ya isa kana jin ba za ka yi hadari ba saboda Allah ku dubi wannan zalunci jama'a ka je ka dubi wata tsohuwar mai sai da gyada a yanzu wallahi kar kai mamaki da ita aka yi kamfen neho da NRC da wane ne da wane ne amma yanzu karshe ba ta da jali na naira hamsin gyaɗa take kasawa 'yan firamare suna siye don Allah ba ku cuce ta ba za ku iya da zunubin wannan tsohuwar na Umar yawo yake da daddare duk 'yan tsofaffin nan ba ɗa ba jika ba kaza sai je hura mata wuta da daddare mata rushi yadda za ta ji ɗumi tsohuwa dare yayi sai ta ta makyarkata ta kasa bacci sai mata shimfiɗa ya hura mata ya gyara mata abubuwa maganin sauro ne a duk a mutunta ta sannan sai ya wuce ya tafi haka yake sayyidina Umar yana nan sai karo da wata mata sai ji tana Allah ya isa tsakanina da Umar sai ce subhanallahi kuma Umar me yayi ha ake kai shi wurin Allah kuma sai ya kwankwasa kofa baiwar Allah lafiya me ya faru su suna da tawali'u jama'a ba rawani suke gashi nan dami guda ba ba abin da ya shafe su ba riguna suke sa ba sayyidina Umar rigar shi kwaya ɗaya mishi ya ite mallaka kwaya ɗaya ba wani rawani zai sa ba yadda da an gan shi dama an san shi su kuma ba a yin postan su ba a yin hoton su balle ka ce ka taba ganin shi a hoto yanzu ka gan shi zaka gane su ibadur rahmani ne allazina yamshuna alal ardi hauna bayin Allah ne tafiyarsu suke cikin lumana a kan hanya saboda haka ya kwankwasa kofa bata gane Umar ba ne. domin bata taɓa ganin ga gunkin shi nan an sa a kofar gari ko ga shi nan ana nuna NTA ko a'a ba abin da ya shafi Umar al'amarin shi yana da sauki sai ka same shi yana kwance a gindin bishiya kafiri aka zalunta a Sham ɗan gwamna na Sham ya zalunci kafiri sai ya taho madina kawo kara ya zo bayan gari sai ya ga ga wani mutum a kwance sai ya haure shi ya ce ka mu je ka nuna mini mai gidanka ya ce wa ya ce khalifan musulunci an zalunce ne na kawo kuka ya ce ni ne ya buge shi ya ce kai ana magana shugaban kafa kana magana kai matsiyaci talaka na umar ka gani yanzu a ce ya yi katuwar fada da dawaka in ka gan shi dole kasan san shi ne ko amma ba abin da ya shafe shi yana zaune da la'asar wallahi sai ka huta in ka duk waɗannan fada da bodyguard kowa ya kauce sai ka ci dukiyar wani wani yake ka. amma kai kanka kana ɗami da yunwa wa yake jin haushin ka kuma yace ni ne Umar ka gaya min abin da ya dame ka yace kai kai ne Umar da gaske yace babu shakka ni ne Umar ka faɗi abin da ya dame ka zan maka magani insha Allah sai da ya kalma shahada tukune musulunta shi yasa tarihin musulunci ya nuna sahabbai in suka shiga gari kafin su yi muku wa'azi sai suke kunu amsalana ku yi kokari ku zama irin mu yanzu wannan musulmi zai ɗaga wa kafiri hanci ya ce zama na irin ka macuci mashayin giya mazinaci ɗan damfara azzalimi amma su da ike sun san sun shirya sai su ce kai kafiri kai kokarin zama iri na. kai yanzu waye kai da zaka ce irinka anta dajjalun minad dajajila dajjal ne kawai amma su da ike sun san sun shirya kuma wallahi a da a jahiliya su ne fasikan jahiliya su ne mashaya giya su ne 'yan tauri su ne 'yan fashi da makami duk wata ɓarna ta jahiliya wallahi sai da suka yi amma da suka zo da yake da gaske suke musulunci sai da suka waye gari kamar mala'iku ne su suke yawo a bayan ƙasa sabon Allah ba sa son su ga ne akwai wanda ya ga ana sabon Allah sai ya hau makyarketa makyarketa ya hauyi kamar abin da ba wai shi ya ba gani ya ne sai ya hau makyarketa haka <laughs> kai ka san tun a nan duniya akwai bambanci tsakaninka da su ko to a hir wallahi da ka buɗe baki ka zage su musuluncin ka zai tarwatse jama'a mun gane wannan ko wannan kafiri sai da ya musulunta sannan ya ce yanzu kai ne shugaban ƙasa amma ɗan gwamnanka yana can yana wulaƙanta jama'a sayyidina umar ya sa aka dawo da gwamna aka cire shi aka naɗa wani akan kafiri kwaya ɗaya kafiran ba za su fahimci da gaske ake musuluncin ba to sayyidina umar shi yake cewa kar ku zalunce su amma ku wulakantar da su ina ma'ana wulakantar da su duk abin da ya zan na girmamawa musulunci ne ba za a yi wa kafiri ba ba za a bar matar kafiri ta sanya hijabi da doguwar riga ta rufe jikinta ba a'a in za ta sa za ta sanya hijabin da doguwar riga amma ba kwatankwacin yadda jikinta zai rufe rufa aka ce sai ta ɗage iya ƙwaurinta da an ganta an ga kafira ce amma kuma Umar yace ka azalince su to sayyidina Umar kenan yana yawon nan da daddare ji wannan mata tana fitowa sai ta ce Umar ai Allah isa ta ce ki saurara baiwa Allah me ya zafi ta ce ya tura mijina an kashe shi a wurin yaki. ga ‘ya'ya ya bar mini marayu ba abin da za su ci na hura tukunya na ɗora dutse na zuba duwatsu a ciki yara ina lallashinsu sun kasa fahimta ta umar ya ce baiwa Allah ki shiru ina zuwa ya ruga da gudu ina kenan presidential villa kenan gidan shugaban kasa kenan ya ruga da gudu gidan shi ya je ya taso first lady matar shi kenan ya taso ta da gudu ki taso lafiya ta ce ina lafiya ice ina lafiya ga wata talaka can ta nemin Allah isa ki taso ki dako tukunya a kanki first lady ta dako bakar tukunya a kanta ba gwaggwara ba ba ba ba a'a bakar tukunya ta ɗoro a kanta shi kuma ya ɗoro buhun gari ya taho shugaba mai cikakken iko suka taho ya zo ya hura wuta mai ba da labari abokin umar ya ce wallahi sai da na tausaya umar da na ga umar ya kwantar da haɓashi yana hura wuta gemun shi yana sharar ƙasa shugaban ƙasa gemun shi na sharar ƙasa yana tuƙa wa talaka tuwo sayyidina umar ya ce in gari ya waye baiwa Allah ki jefa da Umar amma kakki ba da labarin sharri ki faɗa alheri da ta je ta kawo kanta sai ta ga ashe ne Umar sai za ta hau makirkita ya ce ba komai ki kwantar da hankalinki baki laifi ba to daga nan ne aka kula da haƙoƙin irin waɗannan to daga wannan lokacin duk wani yaro ƙarami umar sai sa aka yi rijista shi duk wata akwai wani kamasho da za a aika mishi wanda za a rinka ci da shi abinci ka gaya min yaron in ya girma ba zai ce Umar radiyallahu anhu ba to abin da ake so kenan sai kun kyautata wa na ƙasa da ku za su taso suna yaban ku ina fatan jama'a mun fahimci wannan yanzu yara ba sa zuwa makaranta saboda mai kun biyan malaman kuɗin albashi wanda ya kamata har yaushe za a ce malami ya wata guda yana karantarwa a ce an ka dubu ɗaya da ɗari biyu ko da ɗari takwas an bashi an zalunce shi ko da shi kaɗai ne gauro yake tilon shi bai da kowa dubu ɗaya da ɗari takwas sai mishi kaɗan jama'a mun gane wannan da kyau to amma sai ka ga yanzu ‘ya'yan talakawa ba sa zuwa makaranta yanzu duk wanda bai da halin ya saka ɗan shi a private school da zai biya kuɗi shi kenan ba abin da ya shafe su su kuma sun yi shiru babu ranar gyarawa saboda me ‘ya'yansu sun wadatu daga su je makarantun firamare irin waɗannan na gwamnati ‘ya'yansu sun wadatu daga su tafi irin waɗannan makarantu na sakandare na gwamnati sun gyara makarantun federal government na sakandare ko kuma su tura ‘ya'yansu ƙasashen ingila da sauransu to shi yasa sai kuka ga Allah ya nemi su ainihin wato a mummunan sakamako irin na mummunan aikin da suke sai su tura ‘ya'yansu ingila karatu ko amerika sai ‘ya'yansu dawo da jita sun zama mawaka. ‘ya'yan talakawan kuma suna nan suna ƙududdufawan haka wannan shi zai zama lauya in uban wancan mai kuɗin ya ci kuɗin ya kama shi ya ɗaure wannan shi ne zai zama kaza likita in gwaiwa ta kama shi shi zai farke shi duk sai ka ga haka Allah yake musu kyakkyawan sakamako na irin ainihin aikin da suke aikatawa jama'a mun gane wannan da kyau ko to sayyidina Umar kenan jama'a yake wasiya a kula da haƙƙin waɗannan talakawa sannan sai ya ce an ya arifa lahum haqqahum shugaban ƙasan da zai maye makwafina ya san darajar waɗannan mutane almuhajirun na ɗinnan suna da daraja jama'a saboda darajarsa a nan duniya kafin su mutu kakaf sai da Allah ya ce ya ba su aljanna والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار Allah ya ce waɗanda suka shiga musuluncin nan da farko mutanen makka suka yi hijira da sauran mutane ma da suka yi hijira don ba daga makka ne kadai aka yi hijira ba jama'a su abu huraira ai su ma muhajirai ne abu huraira ma hijira yi amma ba daga makka ba daga yaman su abu musa al-ash'ari su ma muhajirai ne amma ba daga makka ba daga yaman to duk waɗanda suka yi hijira suka taho madina da waɗanda suka tarbe su suka ainihin eh, mutunta su a madina din nan da waɗanda suka biyo bayan su sai Allah ya ce da kyautatawa su waɗancan tunda sun kyautata babu buƙatar a faɗi amma su waɗanda duk za su biyo bayan su Allah ya ce sai in sun kyautata irin nasu Allah ya ce ya yarda da su ya amince musu sannan kuma su ma zai musu abin da za su amince da shi gobe kiyama tun a nan duniya ma sun yarda da Allah abin duk da Allah ya yanka musu shine suka yarda da shi sannan sai Allah ya ce ya tattalan musu aljannatai waɗanda ƙoramu ke gudanuwa a ƙarƙashinsu don haka imamu suyuti a cikin tafsirin shi a durrul mansur fit tafsiri bil ma'asu ya kawo cewa da za ka rantse da Allah akan cewa duk wani muhajiri duk wani ansari ɗan aljanna ne ya yace rantsuwarka ta yi babu kafara akai ka yi daidai tunda Allah ya ba su aljanna to mutanen da Allah ya ba su aljanna don Allah me zai sa ba za a san darajar su ba me zai hana a mutunta su sa'an nan ya ce wa yahfaza lahum hurmatahum a kiyaye musu alfarmarsu yanzu don Allah wani wulakanci ya wuce a ce tsohon soja ya je yaƙi Kongo ya je yaƙi kaza a ce yanzu yana can GRA yana gadin wani saurayi ɗan shekara talatin ko arba'in. saurayin nan ya fito ya harare shi ya zage shi ya wulakanta shi shi kuma yana durƙusa yana caran ranka ya dade ka yi hakuri bacci ne ya kwashe ni a yafe ni yana wulakanta shi don Allah kun kiyaye alfarmar su ba ku kiyaye alfarmar su ba ba ku mutunta su ba kun wulakanta su Allah zai wulakanta ku tun daga nan duniya har kiyama matakar ba tuba kuka kuka ba su darajar su ba da babu ne sai kowa ya zauna cikin wahala haka manzo Allah ya rayu babu to kowa babu akwai sai manzo Allah ya wadata kowa haka al'amarin yake shi yasa in ka zo sai manzo Allah ya ɗauki rago ɗari sai baka rago ɗari tun da ya wadata amma in babu fa sai a ce ka haƙura tun da shi ma ya haƙura amma shi yana wadace ku kuma kuna cikin tsanani an yi zalunci akan haka tun da dukiyar ta gwamnati ce wa usihi bil ansari khairan yace mutanen makka waɗanda suka tarbi musulunci nema halifan da zai zaunu bayana ne mai wasiya wasiya alheri ya mutunta su allazina tabawwa uddara waɗanda su ne suka zauni ƙasar madina wal imana kuma mutane ne masu imani min qablihim tun kafin muhajirai su zo su zauna a makka waɗannan mutane mutanen ansar su ne suka ainihin zauni ƙasar madina ya ce a kiyaye su an yi ƙubala min muhsinihim wanda di ya kyautata a karbi kyautatawa shi a yabe shi a mutunta shi wa an yi ufa an musiihim wanda kuma di ya muna na ya kuskure a yafe a kau da kai wa usihi bi ahlil amsari khairan mutanen da ke sauran garuruwan musulunci irin su kufa irin su basra da sauran kasashen musulunci to ne wa halifan musulunci wasiya wasiya ta alheri ma'ana kai ya zama shugaban ƙasa ya gyara garinsu ya gyara mutanen da ainihin suke nashi ne ya gyara cibiyar mulki amma sauran garuruwan da ke kewaye a basu ba wutar lantarki ba ruwan famfo ba albashi babu ainihin kula da maganin asibiti ba abin da ya shafe su da waɗannan al'amura kai ya zan shugaba ya haka a'a sauran garuruwa ma lallai a mutunta su a kula da su fa innahum domin su waɗannan garuruwa da waɗannan ainihin musulmi muhajirai da ansar rid'ul islami su ne rufin asirin musulunci don Allah jama'a duk inda ka ji ana cewa federal capital a ce nan ne cibiyar mulkin ƙasa in a ce duk gaba ɗayan jihohin babu su to waɗanne jiho ina ake mulka kenan shin zai yiwu cibiya amma babu ciki ba zai yiwu ba ashe jihohin nan da ƙananan hukumomin nan da talakawan da ke ciki suke rufa wa federal capital asiri suke lullube babban birnin tarayya to lallai a mutunta mutanen garuruwan nan wajubatul mali kuma suke tattaro dukiya duk dukiyoyin ba daga nan ne ake samu ah. to sayyidina Umar kenan Allah ya kara mishi yarda yace a kula da mutanen garuruwan nan saboda su ne riga su ne mayafin musulunci su suke lullube da asirin musulunci ka a ci amanar su wajubatul mali suke tattaro dukiya wa ghaizul aduwi sannan su suke fusatar da makiya yanzu a ce jama'a din Najeriya nan a ce birnin tarayya ne kawai ba rana ɗaya Amerika za ta kawo hari ko Rasha ko wata ƙasa ba amma yawan mu ba za mu iya ƙariya lokaci guda ba sauran jihohin da ke kewaye da birnin tarayyan nan ashe suna ƙara wa birnin tarayyan kwarjini to dan me za a wulakanta su duk wutan Najeriya a janye ta a koma da ita birnin tarayya duk ruwan famfo in ka buɗe shawa a birnin tarayya kamar zai fasa kanka saboda ƙarfin ruwa ruwa mai daɗi kamar swan water amma a garinku duk ruwan famfo ka tara shi ka gani me bambance shi da ruwan kogin garinku dan maganin da ake digawa sun kwashe sun kai kasuwa sun sayar wa 'yan koli sai su sako muku ruwan kawai sai to haka ruwan rijiya ruwan kogi kana ɗiban ruwan famfo in ka aje a bokiti an jima sai ga karkashin shi da ƙasa to yaushe ake rayuwa irin wannan a ce ana rayuwa cikin adalci sai a ce a yi addu'a a yi addu'a wallahi kar ku zama kiristoci fa kiristoci su ne da an yi wa'azi minti biyu sai a ce a rufe ido za a addu'a addu'a minti goma sha biyar karatun minti biyar saboda son banza jama'a aiki ake sannan a yi addu'a ba kawai haka a zancen banza sai a ce a yi addu'a a yi ta addu'a kawai a yi abin nan sai an yi aiki sai an bai wa haƙƙin mai haƙƙi haƙƙin shi sannan sai ya ce wa Allah yi ukhadha minhum illa fadlu illa fadluhum arridahum sannan mutanen garuruwa kar a karbi zakka ko wani abu daga hannunsu sai abin da ya zama wanda ya rage na daga cikin dukiyarsu sai abin da ya kai zakka sannan kuma a karba a bisa son zuciyarsu ka aje kawai a kwace a taushe a zalunce su fili ne a kwace gona ce a kwace rijiyar man fetur ta fito a gonar mutum ko ta fito a gidan mutum addinin musulunci ya ce tashi ce ba ta gwamnati ba ce tashi ce addinin musulunci ya ce gidan shi ya haƙa yana haƙa rijiya ko masai sai ya gano wata rijiya ta gwalagwalai ko wasu ƙarau ko wasu ma'adinai addinin musulunci ya ce nashi ne sai ya kasafta kashi biyar sai ba da ɗaya bisa biyar sadaka shine humusi sauran kuma nashi ne addinin musulunci bai ce rijiyar man fetur in ta fito gidanka ai kenan wannan dukiyar ƙasa ce a dukiyar ka ce kai ka sai fegi fegin nan ka samu rijiyar man fetur a ciki ko ka samu duk abin da ka samu naka ne sai ka ba da one fifth ɗaya bisa biyar shine hakkin Allah a ciki sauran kuma ka je kai sha'aninka da shi in gwamnati tana so sai dai yi ciniki biliyan nawa miliyan nawa a baka kudin ka tab kar a je abu dare a kashe ka dan a kwace wannan abu a hannun 'ya'yanka an zalunce ka ranar da za a biya ka tana nan zuwa shi yasa ku tabbatar da cewa wallahi duk wanda kuka zalunta ku yi marmaza ku mai mai da haƙƙin shi tun kafin ranar alkiyama sannan umar ya ce wa usihi bil a'rabi khairan khalifan da zai zauna bayana ko shugaban ƙasan da zai maye min ne mai wasiya game da mutanen ƙauye ya kula da su ya rike amanarsu fa innahum domin mutanen ƙauye aslul arabi su ne asalin larabawa duk wanda ka duba duban shi da kyau ba daga ƙauye yake ba ba daga ƙauye yake ba mahaifin shi daga ina yake in ba daga nan kakan shi daga ina yake duk zaka ga in kaga birni ko bariki sai ka ji wannan ba sakkwace ne wannan ba kano ne wannan ba kabe ne wannan ba zamfari ne wannan duk an zo an cika bariki in aka tashi komawa sai kowa ya koma ƙauyensu to mutanen ƙauye ɗin nan na umar ya ce a mutunta su su ne asalin musulunci su ne ainihin asalin larabawa wa maddatul islami kuma da su musulunci yake alfahari wallahi mutanen ƙauye sai an mutunta su a je a kai musu haƙoƙinsu a je a kai musu addinin musulunci idan ba ku kai musu haƙoƙinsu ba ba ku kai musu addinin musulunci ba to kiristoci sa taso tun daga ingila su ƙetara su shiga ƙauyuka su je su mai da musulmi su ridda maguzawa su shigar da su addinin musulunci su kai musu injin jajjage su shigar da su ainihin cikin addinin kirista su kai musu injin jajjage da injin nikan gari da asibiti da komai su kafa musu a wannan wurin sai su ce to shekara nawa kuna tare da su waɗannan sun yi muku ba su yi muku ba to yanzu ku ba ku ganin kyautata da muka yi muku me zai hana ku shiga addinin mu mu ma kuma ku rinka yi wa mutanen ku haka duk gashi nan kana ga kewaye da mu nan zaria da kewayen katsina da geffan kano duk galibin maguzawan sun zama ainihin kiristoci me yasa saboda ba a bi irin wannan wasiyar ta umar ba to kuma kowa ya ga irin barnar da take faruwa irin wannan barna ce take faruwa waɗannan maguzawa in suka yi ƙarfi sai su shigo sai su ce sai a ba su sarautar wannan garin yaya za a ce su suna kiristoci a ce har yanzu musulmi ne zai ci gaba da shugabancinsu ba sa yadda kowa da ya ga ta'adin da yake faruwa a nan to da an bi su an kai musu addinin musulunci da wuri da musulunta suka yi to amma sai aka rinka zaluntarsu su sai a je a yi musu rubutun sha sai a je a karbi zakka a wurin su wai har zakka ake karba a hannun maguzawa fa a kasan nan zakka sai ka ga musulmi wai sun tafi karban zakkar hatsi dawa da masara da sauran abubuwa wurin maguzawa shekara ta yi su sun iya karban zakka amma ba su iya su musuluntar da su ba randa duk wani ba maguje ya ce zai musulunta kuma ran nan bala'i ya haushi don haka yana sha'awar musuluncin amma sai kamata don me sai ya kawo rago wani ma sai a ce sai ya kawo ragon uban shi da na uwar shi sannan da nashi sannan malaman su ce akwai kwadago akwai aiki sai ya gabatar musu sannan in ba haka ba Allah ba zai karbi musuluncin shi ba kai ka ce su annabawa ne da Allah ya turo su zama wakilai akan jama'a wa an yi ukhadha min hawashi amwalihim sannan sayyidina Umar ya ce in an tashi karɓar zakkar mutanen ƙauye din nan to a karɓa daga ainihin wato dukiyoyinsu waɗanda suke ƙananan dukiyoyin kar a je karban zakka a dubi kafceciyar saniya ko wani rago wanda yake uban garke a je a karbe a sai a dubi abin da yake ya dace a karba wanda la barara wala dirara ba za a cutar da shi ba shi kuma ba zai bari a cuce shi ba ka a je a ɗauke babbar saniya ka kuma a je a ɗauko ɗan maraƙi ko a je a ɗauko ɗan ƙaramin ɗan akuya a yi mishi adalci wata ruddu ala fuqara'ihim in aka karɓo zakkar kuma to a mayar wa talakawan da ainihin aka karɓa na wannan gurin wa usihi bi zimmatillahi jama'a sayyidina Umar wasiya fa yake tunda mutuwa ta zo mishi wasiyar nan kuma sai kasafta ta jama'a jama'a ya fara da musulmin farko sa'annan waɗanda suka biyo bayan su sa'annan musulmi mutanen ƙauye sa'annan sai kuma ya ce khalifan da zai zo bayana in ne mai wasiya bi zimmatillahi wa zimmati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kula da alkawarin Allah da alkawarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗannan yahudawa da waɗannan kiristoci waɗanda suka yadda za su zauna ƙarƙashin hukumar musulunci za su dinka baiwa musulunci haƙoƙin shi na jizya da makamantansu to a kula da su. sai ce an yi wufa lahum bi ahadihim a cika musu alkawarinsu ka a ha'ince su ka a zalunce su in aka yi alƙawari da kafiran amana za su rinka bada kaza to manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake in ka kama wani daga ciki ka kashe ba za ka shiga aljanna ba ma yace kanshin ta ma baka ji hadisi ne sahihi yana cikin sahihul bukhari saboda kai wa Allah ta'addanci ne ka ci amana da amanar manzon Allah kuma saboda su sun ba da amanar kansu ne a bisa sun tabbatar za a kare su a ƙarƙashin dokar Allah da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa an yuqatala min wara'ihim sannan kuma a rinka yaƙi ta bayan su ma'ana a rinka kare su in aka ce waɗannan kiristoci ko yahudawa sun yadda za su zauna ƙarƙashin mu suna biyan mu jizya to duk wanda ya zo zai yaƙe su daga wani maƙiyinsu na gefe guda sai mu je mu tare su saboda mu iyayen gidansu ne to waɗannan irin matsalolin za ka ga su ne maka wahalar fahimta a yanzu da kake rayuwa ya zama kiristoci ne kuma suke sama sai abin da suke so sai irin tsarin rayuwar da suke so sai irin addinin da suke so sai irin tsarin da ilimin suke so sai ka ga al'amarin ya maka wahala amma fa Allah yana da doka a kanka yana da doka a kaina yana da doka a kanmu yace qatilul ladhina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir waɗannan da ba su yarda da Allah da ranar lahira ba ku musulmi to ku yaƙe su wala yuharrimuna ma harrama Allahu wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqq sannan ba su haramta abinda Allah da manzon Allah suka haramta kuma addinin da suke bi ba addinin gaskiya bane min allazina utul kitaba min qablikum daga cikin kiristoci da yahudawa da aka ba su littafi kafin ku Allah ya ce ku yaƙe su in ku ba ku yaƙe su ba su za su yaƙe ku jama'a ku ji wannan dokar Allah ce Allah ya ce ku yaƙe su addinin da suke bi addinin ƙarya ne sannan abin da Allah ya haramta musu a dokar su ba sa haramtawa abin da manzon Allah ya haramta musu ba sa haramtawa addinin da suke bi addini ne wanda yake lalataccen addini ba sa bin addinin gaskiya sun lalata addinin saboda son zuciya Allah ya ce ku yi ta yaƙar ba ranar kakkautawa hatta yi utul jizyata an yadin duk wani kafiri sai ya ba da jizya a madadin shi kan kanshi wa hum sabiruna a cikin kaskanci to dokar Allah kenan to suka fara ba da jizyan nan to an yi alkawari za a kula da haƙƙin su kenan duk wanda ya zo zai afka musu sai a kiyaye shi in ya zama kuna wa'azi sai wani kafiri ya zo ya ce ina son yan zo in zauna cikin wa'azin ku in ji babu laifi za a zo da shi har cikin masallaci za a shiga da shi jama'a masallacin ka'aba ne aka haramta wani kafiri ainihin ya shiga amma in ba haka ba hadisi sahihi yana cikin sahihul bukhari hadisin sumamatu kafiri ne aka kamo shi amma da aka kamo shi sai manzo Allah ya sa aka daure shi a cikin masallaci bukhari yayi hujja da wannan akan za a iya shigar da kafiri cikin masallaci in dai ba na ka'aba ba da aka daure shi kwana da kwanaki to yadda ka gan mu haka su ma wasu ɗabi'un haka wasu matasan suke cikin sahabbai waɗannan sahabbai su je su zazzage shi kafirin banza kafirin wofi tashi nan mun kamo ka yanzu ƙarya ta ƙari ka ice oho dai an ƙya musulunta mu ga ta tsiyar ba zan musulunta ba ba dai ku kashe ba to ku kashe amma dai ba zan musulunta ba manzo Allah da yake yana da saukin hali afuwun aniz zallati hatta ka annahu sawa'un alaihi man yuti'u wa man ya'si haka alfaza ya siffanta manzo Allah yi bi manzo Allah yace manzo Allah ahuwa ce da shi game da duk wanda ya mai laifi duk wanda ya mai kasassaba sai ya laifi kai sai ka ce ma da mai yaban manzon Allah da mai zagin shi kamar duk ɗaya ne shi a wurin shi duk ya yafi gaba ɗaya al'amarin shi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah da ya fito sai ya ce ku kwance shi ku rabu da shi ku rabu da shi ana kwance shi sai ya ji daɗi kuma to tunda ba dole bane ba da tsiya bane sai ya ce zan musulunta yanzu da ya musulunta shi kenan sai aka ce je wanka to dukkanin masallaci in ba ka'aba ba kafiri zai iya shiga sai in bukata ta kama ba to kafiri ya zo ya ce yana son ya zo ya ji wa'azinku a wurin wa'azi ne ka ku ce kana arnan da kai zaka zo ka ji wa'azin mu me ya hada mu da kai a'a Allah ya ce wa in ahadun minal mushrikin istajaraka in wani cikin mushrikai wani kafiri ya ce ina son in shiga alfarmarka in zo in ji wa'azinku Allah ya ce fa ajirhu ka saka shi cikin alfarmarka ya zo ya zauna hatta yasma'a kalam har ya ji magana Allah ya ji wa'azi in ya gama ji in kuka bar shi yan iskar anguwa za su je su nemi shi yahu sai Allah ya ce ku ɗauke shi ku kai shi har anguwarsu sun ma'ablihu ma'amanahu ina ne in kuka kai shi ya natsu ba za a yi mai yahu ba ba za a cutar da shi ba ba za a afka mishi ba aka ce ku kai shi har wannan gurin ya zo ya ji wa'azin wallahi tallahi da a ce da dama ana barin kiristoci da sauran makamantansu su zo su zauna a tsanaki su ji wa'azozinmu wasu fitintunun da ba su faru ba saboda abin da yake faruwa waɗannan fastoci nasu da ko gani makaryata ne ba sa gaya musu gaskiya azzalumai ne saboda in sun gaya musu gaskiya game da mu musulmi game da addinin mu na musulunci to za su musulunta su mabiya to dan haka kullum sai dai su gaya musu ƙarya sai in kwatance ya tashi ne suna son su samu kansu daidai to sai su wani kwatancen da musulmi don su samu kansu daidai misali ba dukkan kirista bane fa yake zuwa coci su juda. idan oga ne ya je kamar minista ko wani famsa ko wani director in an yi sujuda in ya ga dama shi zai ki saboda dan me zai sujuda tare da talakawa shi mukamin shi ya wuce wannan sai wani pastor ya miƙe ya ce ku ba ku ganin musulmi ne wanda ya sai stand up they all stand up wanda they say prostrate they all ba ku ganin musulmi in suna sallah an ce su miƙe tsaye sai ga kowa ya miƙe in an ce su sujuda sai ga kowa yayi in an ce su zauna sai su zauna wai kabbara nan da liman ke cewa Allahu akbar to stand up ce da an ce su miƙe sai ga to kaga anan suna misali ne da musulmi kawai dan su samu shawo kansu amma in ba haka ba ba sa gaya musu gaskiya game da mu to dan haka jama'a wallahi da wani kafiri yana sai da kemis a anguwarku ko yana sai da wani abu ko kusa da kasuwarku sai ce shi ko yana son yau ya zo ya ji wa'azinku sai ka ce ka zo mu je in zo sai ka samu liman liman wannan abokin harka kasuwanci na ne yana jin kasar din wa'azin mu amma yau ya ce zai zo ya ji wa'azi sai a bashi wuri a cikin masallaci ya zauna ya ji wa'azi sai ya zauna ya ji wa'azi da haka zai fahimci wasu abubuwan da fastocinsu suke gaya musu ƙarya ne kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗi dangane da su Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato sayyidina Umar yace ainihin a kiyaye waɗannan mutane wala yukallafu illa taqatuhum ka a dora musu jizya sai abin da za su iya dama idan jama'a basu manta ba Umar da ya zo rasuwa ya ce a je wurin Aisha a roki arzikin ɗakinta dan filin nan da ya rage ko a haɗa shi tare da kaburkan abokan shi ga kabarin annabi ga na abubakar ga kuma nashi aisha ta ce ta yi izini sayyidina umar ya ce in na cika kai abdullahi a rungumi gawata a kai kofar ɗakin aisha a ce umar na sallama fa umar na gaisuwa yana roƙon arziki in kin yadda to ya ce mai yiwa ganin idona ne ina da rai yasa ta yarda in na mutu mai yiwa ta ji abin ba daɗi don Allah ku duba adalcin Umar fa Umar fa baya son ya zalunci jama'a daidai filin da zai kwanta ne kawai a matsayin kabari amma bai son ya kwanta a na haramun to shine abdullahi dan umar sai aka ɗauki gawar uban shi umar aka je qala sai yace yasta'zinu umar ibn al-khattabi umaru dan khattabi fa yana roƙon izini jama'a tun makonnin da so gabata na gaya mana haka ake a musulunci in ka je gidan mutum a ladabi na musulunci ba cewa za ka yi ana sallama da wani kawai a'a faɗi sunanka haka tsarin musulunci ya ce ko wasiƙa za ka rubuta ka fara sa sunanka wannan ka'idar bature ka aje mishi ka'idar shi gefe guda da formal da informal address duk wannan informalities ne ka bar wa bature ka rikitan shi ka bi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Bukhari ya ruwaito hadisi a nan kitabul badi bil wahayi manzon Allah zai wasiƙa yana fara da sunan shi ne bismillahir rahmanir rahim min muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wa wasallama ila fulanin kaza kaza haka sunnar wasiƙa take ba farawa ake diya sa to ka ji ma ka ce mishi sa <laughs> kaga ya tashi aiki a'a kai da sunanka za ka fara daga wani zuwa wani haka sunnar wasiƙa ta ce ko ogawaye shi kai ba musulmi ba ne? kai musulmi ne shi yana bin ka'idar addinin shi ne duk waɗannan ka'idoji da ko gani jama'a ka'idoji ne na kiristoci hadisin yana cikin nan bukhari wasiƙa ce manzo Allah ya rubuta zuwa ga Herakal sarki ne na Rumawa sarkin kiristoci a ƙasar Italy yana ana fara karanta wasiƙar sai sarkin fada ya miƙe ya kirari ya ce a yaga wasiƙar tunda ya fara da sunan shi kaga an saba wasu tsarin su kenan to shi kuma tsarin manzon Allah kenan zai fara ya fara da sunan shi shi yasa an zaka fara wasiƙa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu misali takarda daga wani zuwa wani bayan gaisuwa kaza kaza sai kuma ka ci gaba da jawabinka kaga daga karshe babu buƙatar sai an sa yours faithful yours sincere yours wane ne an gama tun farko ba ka sa ka ba mas'ala ta kare don haka jama'a mu musuluntar da tsarin wasiƙar mu mu bar bin waɗancan tsare-tsaren nasu in an juya mu ce addinin mu muke bi kuma you are so fanatic akan addinin ku kuna da bakin ra'ayi akan addinin ku don haka mu ma muna da gaskiyar ra'ayi akan addinin mu Allah ya shiryar da mu to sayyidina Umar sai aka ce yana neman izini to in ka je sallama gidan mutum sai ka ce wane yana sallama da wane kaga matsala ta fito karara amma ana sallama da wani ana sallama da wani waye yake sallama ko neman izini karka ce wani na neman izini ga wani waye shigo a sai ka ce wani na neman izini kuma karka ce malam wani. kai tawali'u bahaushe ya kamata ka gane wannan kalmar da kake faɗi tana da tsada in wani ya girmama ka da ita ya ce maka sannu malam Musa ko sannu malam Idi to shi kenan. amma kai ka ce malam musa na sallama da malam idris a'a baka yi tawali'u ba ai a tsarin bahaushe ma aka ce malam wane sai ce almajirin wane ne kafin girman kai ya hau mutane kenan amma yanzu baka ce mai malam wane ba sai a yi masifa da shi to ce mishi malam wane dan a zauna lafiya da zai zo wuce aka ce assalamu alaikum ya idris sai ki ansawa wai dan me ka ce ya idris wai sai dai ya malam idris to ya malam idris Umar na roƙon izini akan a rufe shi a ɗakin ki sai ta ce a ku shigo da shi ai tun da na ba da izini shi kenan fa'udkhila sai aka shigo da shi fawdi a hunalika ma sahibaihi sai aka sanya kabarin shi tare da kaburbukan ainihin abokan shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ainihin abubakar da umar annabi da ya rasu nan aka rufe shi umar abubakar da ya rasu aka rufe shi nan umar ma da ya zo ya rasu nan aka rufe shi sai alfazazi ya tattara kaburkan gaba ɗayansu sai ya waƙe su ya musu addu'a alfazazi ka je ka karanta tarihin alfazazi fa har imamu zahabi sai da ya tarihin alfazazi a siyaru a alamin nubala ka san kai ne ba ka san alfazazi ba fa jama'a ku rinka yin adalci don kun ji 'yan ɗariƙa sun ɗauke ishiriniya sun kai ta inda bai kamata ba ku ku je ku yi bincike kar ku yi irin yadda wasu suke dangane da annabi isa yanzu kiristoci sun ɗauki annabi isa sun kai shi mukami na ubangiji to kar kawai ka buɗe baki ka zagi annabi isa ka ce a to ba ana da awa allantaka gare shi ba a'a shi ma bai yarda da wannan abun ba bai ce ayi ba ma qultu lahum illa ma amartani bihi haka zai ce wa Allah ban ce da su ba sai abin da kace in gaya musu ani ibudullaha rabbi wa rabbakum cewa nayi su bauta Allah shine ubangiji na shine ubangijinsu jama'a to ba daidai ba ne ka buɗe baki ka zagi annabi isa an gane wannan to in ka gane haka kar kawai ka buɗe baki haka siddar ka zindima wa sidi abdulkadir zagi sidi abdulkadir babban malami ne na ahlus sunna daga cikin malaman salaf malamin malamin ibnu taymiya ne kaga ko wannan kadai ya ishe shi daraja ibnu eh, eh, ibnu qudama malamin ibnu taymiya ne shi kuma ibn qudama almajirin sidi abdul qadir ne don haka in kana karanta littafan ibn taymiya zaka ga ibn taymiya ne wasi da abdul qadir addu'o'i na alheri to ka bar munanan kalmomi da yan dariƙa qadiriya suke dangantawa zuwa ga sidi abdul qadiri ka je ka kama zantukan alkhairi me ya hana ka ka ɗauki littafin sayarwa alamin nubala ka ga tarihin sidi abdul qadiri wannan littafi ne wanda zahabi ya rubuta zahabi kuma almajirin ibnu taimiyya ne yana labari ne da tarihin hamshakan malamai akan kowane fanni ko injiniya ne kai ka kware ko da ba ma guje ne kai zai kawo tarihin ka don ya ce siyaru alamin nubala jam'in sira siyar tarihi na manyan hamshakai haɓakakkun malamai a kowane fanni ƙwararren likita amma ba ma guje ne ko kirista ne zai kawo tarihin shi ƙwararren injiniya musulmi ne ko kirista zai kawo haka ƙwararrun malamai na musulunci ka je ka ga irin yabo na alheri da yawa sida abdulkadiri shi yasa sida abdulkadiri mutumin kirki ne wanda di ya zagi sida abdulkadiri ya yi istigifari ya roƙi allah ya yafe shi ya yi kuskure maganar farko kenan to haka in ka komo ɓangaren abin da ya shafi alfazazi wasu suna zagin alfazazi mai littafin ishiriniya saboda kasancewar sun ga cewa 'yan ɗariƙu ne da sauran mabiya bid'a suka zage dangane da karanta ishiriniya wasu kuma suna duban irin munanan kurakuran da ke cikin ishiriniya shi yasa suke amfani da wannan suke zagin mai ishiriniya wannan kuskure ne duk abubuwan da ya na kuskure kakaf ko da kana ganin abin ya kai ga taɓa haƙƙi ne na Allah to ka neman mishi kyakkyawar mafita. ka neman mishi kyakkyawar mafita domin me ya fito ne daga kyakkyawar mafitar ina muka gane haka shine yabon manzan Allah yake zai yi manzan Allah yake yabo yabon manzan Allah ko ko yanzu ba a hana ka ba kai ne bahaushe kai ne inyamuri kai ne bayarabe kai ne yare kaza ka iya yarenku ka kware ka zauna kai tsara waƙe kai bi manzon Allah da shi matukar babu shirka babu bid'a kuma bai shagaltar da kai daga karatun alkur'ani ba babu wanda zai ce kayi bid'a a cikin musulunci saboda ya tabbata manzon Allah yana nan da su waɗannan mayaban nashi irin su Hassan ibn Sabitin da irin su Abdullah ibn Rawaha duk manzon Allah ya yarda da su har manzon Allah in yi sallah asuba sai zauna gaban masallaci hassanu sai koma can sahun baya sai zauna yana yaban manzan Allah yana yankar mu shirkai ya nemi su zambo to Allah ya yi mishi baki shi hassanu akwai baki in yi maka waka ya kamba maka sai a saka maka ƙuri'a yanzu nan in yi maka waka ya kwashe daraja ka sai a ji ba a ƙaunar ka abun kunya sai ka kasa fitowa to amma kuma matsoraci ne ma'ana yana da baki amma kuma babu ba karfi rago ne wajen wannan wallahul musta'an shi yasa wani lokaci da aka je yaƙi aka bashi jiran mata sai wani kafir ya kawo farmaki sai ya fada cikin mata sai wata ta namijin tsaye ta miƙe da takobin ta wartaki kafirin ga namiji kuma ya gudu cikin mata to hassanu kenan amma wajen waka alhamdulillah Allah ya mai fatahi akan haka to da manzo Allah ya san wannan mutum akwai baki larabawa kuma ya waka na daga cikin abin da suke cin yaƙi da ita to sai ya sa shi ya nemi shi waka ya wa mushrikai zambo sai ce ahjil mushrikina kai wa mushrikai zambo fa inna ruhal qudus ma'aka mala'ika jibrilu na tare da kai kaga an karfafe shi kenan to saboda haka alfazazi ya yabi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ainihin yabi manzon Allah wasu wuraren da yabon Allah wani abin shi ne zai tsara ya bi manzon Allah da shi wani abin kuma zai bi manzon Allah ne da yabon Allah kamar inda yake cewa alam yuqsimir rahmanu bin najmi iz hawa ala annahu ma dalla qattu wa ma gawa yace a'a ba manzon Allah ne Allah ya rantse da cewa da dai ba batacce bane shi ba halakake bane kaga wannan najmi iz hawa ce Allah ya bi manzo Allah da ita shi kuma sai ya narke ta mai da ita wake kaga nan ya yabi manzo Allah ne da yabon Allah akwai inda zai yi yabon kanshi to anan sai a auna a ga abin da yake daidai sai a ɗauka abin da ke kuskure sai a aje kan ka'idar da suka ce zinil qawla in hawalta madha muhammadin wa fi kulli qawlin mustahilun wa ja'izu duk sanda ka zo zaka yabi annabi ka auna kai da zaka yi waken kar kawai duk abin da bakinka ya faɗa ka bi ka auna ya ce domin duk magana akwai daidai akwai kuma eh, eh, sabiyar baki akwai abin da baki yake wuce ka'ida to ka rinka auna ka ka sakarwa bakinka linzami to wannan alfazazi da ya rubuta wannan ishiriniya sai da ya zauna a mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a Madina a cikin masallacin annabi ya karanta ta jama'a mun gane wannan da kyau ko to don haka alfazazi ba kafiri ba ne amma muna so kai kuma ka fahimci wani abu kai kuma lallai ka tabbatar da cewa alfazazi akwai abubuwan da ya faɗa na kuskure al'imamul busiri mai alburda ka tabbatar da cewa musulmi ne ba kafiri ba amma akwai abubuwan da ya faɗa na kuskure wallahi wannan ita ce gaskiya kawai amma a ce duk abin da ke cikin alburda daidai ne duk abin da ke cikin ishiriniya daidai ne ko kuma kai ka ce duk abin da ke cikin eh, alburda ko ishiriniya kafirci ne ko alfazazi kafiri ne ko busiri kafiri ne wallahi kayi wauta a'a sai a tsaya a yi kalimatu haqqin wa insaf a yi adalci waɗannan malamai ne masu ƙaunar manzon Allah musulmi ne amma sun zo yaban manzon Allah sun yi kuskure inda suka yi kuskure a bayyana kuskuren to galibin abin da yake damun mutane mutanenmu suna da wata irin kwakwalwa da fafiya marasa ɗaukar fahimta in ka zo ka yabi malami gobe kuma ka ce ya yi kuskure a wuri ka ba sai a ce kai ne fa jiya kuma ka yabe shi a yabo baya hana kuma ka kuskurantar da shi shi yasa kuka ga suke cewa muna magana da warwara game da malaman fiqh ko imamu malik imamu malik sai mu ce babban malami ne malamin sunna ne babban dutse ne ma a cikin ilimin hadisi amma kuma goban aka ce maliku ya kuskure sai ce jiya kuma fa suka gama yaban shi kuma ka jiya suna zagin shi to wanne za a dauka to kaga kai ban kaura ta shiga kwakwalwarka ai annabi ne kadai yake zama duk inda aka bude baki sai yabo ba a kuskurantar da shi amma bayan haka har sahabbai duk yadda ka ji muke yaban su wata ran zaka ji an ce amma ga inda aka samu kuskure tare da su to duk wanda ya zan yana kafirta ko yana zagin mai kuskure ya zama ɗan bid'a duk wanda ya zama kuma yana daidantar da kuskuren mai kuskure shi ma ya zama ɗan bid'a dan haka lallai sai mun zama wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata sai mun zama al'umma adilai imamu malik babban malami ne yadda duk kake tunanin malami imamu malik ya kai malamin hadisi ne malamin fikihu ne malamin tafsiri ne ya kware to amma a wuri kaza ya yi kuskure to ana nan har yanzu karka ji an ce babban malami ne ka ɗauka to ya za a ce kuskure to haka mas'alar take jama'a ko a nan gida lallai dole in yi wannan tambihin kafin mu tafi da nisa za a ji muna yabon mala abubakar mahmudu gumi wata ran da mun ce yayi kuskure sai a ce ran nan kuma sun yabe sun ce babban malami babban alkali yaya kuma yau aka ce yayi kuskure a'a wannan ba zai hana shi kuskure ba ka tabbatar da wannan wallahi inna la na'taqidu al-isma li ayyi basharin siwa rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk wani mutum kakaf da ka sani a cikin al'umma nan tamu ba mu kudirce ya kubuta daga kuskure ba sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wannan ita ce aqidar mu yan shi'a ne suka ce limaman su goma sha biyu ma'asumai ne daga kuskure da zunubi suka ce don da zai wa a ce limami ɗaya daga cikin limaman nan sha biyu zai yi kuskure to ai da ba zai yi ma ya zama liman ba kenan wanda kuma duniyan nan ba zai yi ta zauna ba dole sai da annabi ko da wasiyi wanda annabi ya wasiya ya rike kujerar shi ko kuma da wani ainihin wato shugaba ga'idi kamar mahadi kenan suka ce to ba zai yi ya zama wani shugaba daga cikin shugabannin nan kuskure ya afka mishi ba ko kuma wata kauciya ya ce in kuma ba haka ba suka ce in ba haka ba za a amince da shi ba kenan to kaga wannan aƙida ce ta 'yan shi'a dan haka wanda duk ya ce imamu maliku baya kuskure to jinin ci ya fara shiga shi wanda kuma duk ya buɗe baki yana zindima wasu imamu maliku zagi ko kuma wasu manyan malamai na musulunci to ya shiga bid'a bid'a kuma ta iyayen 'yan shi'a su ne khawarijawa to menene abin da yake daidai shine bin hanyar salaf a yabi mutum akan daidan shi a kuma bayyana kuskuren shi ba dan a zage shi ba sai dan wannan kuskuren kai ya zama matsala ga al'umman musulunci shine kawai ashe wannan ya nuna kuskuren ma ba kowanne ake ɗaukowa a bayyana ba sai wanda aka zai zama matsala ga al'umman musulunci amma wanda aka san ba zai tasiranci al'umma ba ba sai a ja baki a shiru game da wannan to haka malaman salaf suke kuma mu mun gaya muku muna bin tsari ne na manhajin salaf saboda haka sai ku yi haƙuri da mu a hankali har kafin ku fahimci yadda manhajin namu yake kafin ku fahimci mazhabinmu kafin ku fahimci mu, domin kun saba da waɗanda suke bin ɗariƙu ko waɗanda suke bin mazhabi guda ɗaya ko kuma waɗanda suke bin wasu aƙidoji na asha'ira da makamantansu a ƙashin gaskiya mu ba mu da ɗaya daga cikin waɗannan kakaf mu a wajen aƙida ba asha'ira ba ne in ka ɗauko mu wajen mazhabi mu ba malikiya ba ne tsakaninmu da Allah ba mu taƙaitu ga mazhabi ɗaya ba in ka ɗauko mu wajen mashirabinmu mu ba ma bin ɗariƙa wani shehi kakaf a duniyan nan duk abin da ya shafi mu na zikiri ne ko na mu, ko na neman tsarkin zuciya a cikin alkur'ani da sunna ne muke ɗaukowa sunna ɗin sahihiya in ba haka ba ba ma ɗaukowa daga wani malami to in ka fahimci haka sai ka bi mu a hankali domin kai mai yiwa ka saba sai dai ka ji ana ta yaban imamu maliku duk matsala kuma in ya zo da ita ko ta saba qur'ani ta saba hadisi sai a ɗauke ta a bi a atomu kam in imam malik ya bada fatawa ka aya karara ga hadisi karara wannan magana ta maliku ta saba sai mu aje maganar maliku sai mu ɗauki hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun yi wa kanmu adalci mun yi wa maliku adalci ba kuma za mu zagi maliku ba ba za mu soke shi akan wannan kuskure ba sai mu mishi addu'ar Allah ya yafe shi jama'a ba na tunanin akwai wani musulmi da ke saurare na a nan a yanzu ko kuma wanda zai ji ni daga baya a kasar wanda zai musun irin wannan tafarkin kuma da a ce kun bi wannan tsarin wallahi da kun ga al'amarin ku na da'awa yayi kyau amma ku ce kaɗai duk abin da malaman fiƙihu suka faɗi shi za ku tsayu a kai to za ku shiga cikin rikici mai yawa tsakaninku da alkur'ani da hadisi saboda zantuttukan duk da ba na Allah ba akwai rikici a cikinsu haka Allah ya ce walau kana min indi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira da qur'ani ba daga Allah bane da an samu rikici mai yawa a ciki amma da yake daga Allah ne fa babu rikici a cikin shi to haka sunna ma tunda daga Allah ne take to babu rikici a cikinta in ka ji rikici game da Qur'ani ko sunna a kwakwalwarka ne aka samu rikicin kamar in ka tashi zazzabi in ka ɗauki siga kasa a bakinka sai ka ji ba daɗi madara ba daɗi da zaƙi da garɗi da duk waɗannan abubuwan ba su da daɗi a bakinka shin sukarin ne ba zaƙi madara ce ba garɗi naman ne ba zaƙi a wannan tangarɗa a bakinka take to duk sanda kake ganin akwai rikici a ƙur'ani Likicin ba a qur'ani bane a kwakwalwarka ne aka samu rikicin kamar yadda sukarin can an ɗiba an zuba a harshen da yake lafiya lau zaƙin shi zai bayyana to haka qur'anin nan ana ɗiban shi aka zuba shi da hadisin nan a kwakwalwar da take lafiya lau sai a ji ma'anar ta bayyana amma kai akwai taɓuwa a cikin ƙwaƙwalwarka ne ana bukata a kai ka psychiatric amma na malamai insha Allah Allah ya shiryar da mu sayyidina Umar ya ci gaba da ainihin wasiyya wato bayan da ya gama wasiyar shi ya rasu ya zanga shi ainihin an rufe shi ne muka ce alfazazi sai tattara waɗannan kaburbuka guda uku ya ce salatun wa taslimun ala kabri ahmada wa kabri abi bakrin wa kabri abi hafsin ya ce tsira da amincin Allah su tabbata a kan kabarin ahmad manzan Allah kenan ya ce ana ahmad yana cikin sunan manzan Allah ahmad ba ahmad ba bai halatta a musulunci ka sa ɗanka ahmad a jana ce mishi ahmadu bin shaidan ne ko a jana cewa ahmed sai dai ahmad muhammad ka a ce mamma ko mammalo an yi sabon allah a'a muhammad adam ka a ce ado a bashi yadda yake jama'a duk bin shaidan ne irin waɗannan sunaye da ake canzawa a sa wa ɗa ibrahim a ana ce mishi iroro ko iburo ko duk kai kuma da ya zan <laughs> an makara yanzu Iburon suke ce maka to sai ka bi su a hankali don dan adam da ka ce ba ka san suna ka za to wanda ma bai san sunan ka ba sannan zai sani wallahi kana makalewa kwana gyalle su nan zai ka wani yaro ya ce Iburo. wallahi shi kenan sai su mai da kai wani abin tonon fada shi yasa in suna gaya maka suna baka so na bara suke gaya maka ko eh, menene suke sai ka bi su a hankali wani ya ce maka na bara ko ya ce maka ibro sai ka ce ka ga suna na ibrahim ka rinka cewa ibrahim ya fi daɗi almana za ka yi amma wallahi zan kai mutum yan sanda za ka iya kai tudun waɗannan yan sanda gaba su ba za ka iya ba hankali za ka bi da dabara ake yin abin Allah shiryar da mu to shine sai ainihin alfazazi yake cewa tsira da amincin Allah su tabbata ga kabarin Ahmad annabi kenan da kabarin Abubakar da kabarin Abi Hafs Umar kenan Abu Hafsin baban zaki sayyidina Umar kenan dan bin rashin kunya shedan da Iblis ba sa hada hanya gashi dai Umar baya ganin shedani amma da zarar Umar ya biyo hanya shedan ya biyo hanya sai ga kai akwai maza a hanyar nan bari mu koma hmm, rijalun kenan la tulhihim tijaratun Allah ya kara mushi yarda to shine sai ainihin yace falamma furiga min dafnihi da aka gama rufe Umar ijtama haula'ir rahat in ba ku manta ba akwai mutane shida waɗanda mutane shidan nan su ne sayyidina Ali da Usman da Zubairu da Talhatu da Sa'adu da Abdurrahman sayyidina Umar ya ce ya kafa su su ne kwamitin shawarar zaben shugaba bayan shi to da aka gama rufe Umar sai waɗannan kwamiti sai suka yi taro faƙala abdurrahmani sai abdurrahmani ɗan aufin sai ya ce ij'alu amrakum ila salasatin minkum ce cikin mu shida ina ba da shawara cikin mu shida ɗin nan to mu zaɓi mutum uku daga cikin mu su tsaya takara tunda mu shida ne faƙalar zubairu sai a zubairu ɗan awam ya ce kad ja'altu amri ila ali ni kam na sakawa aliyu ƙuri'ata shine ɗan takarata az-zubairu dan awam kenan yace ni sayyidina ali ne namiji na na zabe shi fa qala talhatu talhatu dan ubaidillahi sai ce qad ja'altu ila usman ni kuma usman ne dan takarata wa qala sa'ad sa'ad ibn abi waqqas yace qad ja'altu ila abdulrahman bin auf ni kuma na saka ƙuri'ata na zaɓi abdulrahman dan auf wanda ya fara magana kenan shine na dan takarar kun ga su uku sun haƙura sun tura mutum uku to haka rayuwa take ku daina faɗa akan an sawa na mai wa'azi ko an wa na mai jawabi ko liman dole dai liman ɗaya za a sa idan dukkan ku kun kai ku saba'in za ku shiga babbar mota dukkan ku direbobi ne duk kishin ku dai dole guda ɗaya ne zai ja in kuwa ka ce kai ba za ka yadda ba sai dai a raba ɗaya rike sikiyarin ɗaya rinka murɗa giya ɗaya yana danna totir ɗaya yana taka clutch to wannan ga babu inda za ku kai za ku kife duk ku saba'in ɗin nan dole ku haƙura da ɗaya ko to malamai ku rinka haƙuri 'yan siyasa ku rinka haƙuri in aka ce malamai goma ne a masallacin nan to in aka zaɓi ɗaya ya zama liman don Allah ku danne hassadar malanta ku yadda ku bi shi ka ce eh, ko da ya iya amma dai bai iya na hau ba san tajwidin dai gashi nan dai abubuwan dai babu laifi dai a'a ka haƙura don Allah karkata da fitina a cikin musulmi in 'yan siyasa ne aka fitar da wani aka ce shi to ku ba shi goyon baya a kai ga nasara kai kuma da aka naɗa ka kazan limamin juma'a ko na idi ko na salawatul khamsu ko limamin anguwa kar ka ɗauka fa kafi kowa a aka rinƙai kana neman shawara wurin jama'a don al'amari ya tafi kar ka zama kai ne wuƙa da nama jama'a mun gane wannan da kyau ko to kuna ga yanzu gashi uku sun zaɓi uku su ukun sun haƙura abdurrahman bin aufin shi ya fara magana abdurrahman bin aufin an zaɓe shi amma sa'ad bin abi waqasin wanda sayyidina umar ya ce ni kam na fi son sa'ad ya samu khalifancin nan amma in bai samu ba wanda di ya samu to lallai ya zaɓi sa'ad ya zama ɗaya daga cikin 'yan majalisar shi to kun ga sa'adu shi sai ya haƙura ya janye sai ya tsaye da abdurrahman zubairu kuma sai ya janye ya tsaye da aliyu talhatu kuma da bahaushe ke cewa tsalha sai mai da shi ya ainihin wato eh, ta ya mai da shi tsa talhatu kuma dan ubaidullahi sai ya janye shi kuma sai ya saka sayyidina usman to yanzu mutane uku ke takara kenan usman ali abdurrahman dukkan su sunan su ya fara da ainun haka khalifofin musulunci wannan wane abubakar me sunan abubakar ai abubakar ba sunan shi bane alkunya shi ce abdullahi da ainun sunan shi ya fara sai umar da ainun sai wa Osman da ainun sai Ali shi ma da ainun dukkansu su hudun da me sunan ya fara to nan ma gashi yan takaran ma da ainun sunan ya fara in ka koma wurin malaman ilimin hisabi suna nan zankama a cikin garin zaria a soro da kano da sokoto sai sun fitan maka da wani karatu mai ban sha'awa a ƙarƙashin wannan matsalar mu wuce yanzu mu ba ita ce matsalar mu <laughs> wa qala abdurrahman sai ainihin abdurrahman bin aufin yace ayyukuma tabarra'a min hadha al-amri naj'aluhu ilayhi abdurrahman bin aufin din sai ya mike wallahi akwai abin da yake in kasan kai dattijo ne ka cancanta ka rinka miƙe kana magana in baka miƙe ba sai ta ɓaci sayidina annabi yusuf yana ji yana gani ministry of agric za ta lalace sai ce ij'aluni ala khaza'inil ardi da ya ga ma'aikatar noma da harkar abinci za ta lalace sai ce kai ni na yi agric na iya aikin noma na kware a sa ni in zama ni ne minista rinka kula da wannan harkar duk abin da kaga zai lalace to anan ya halatta ka nemi a saka ka dan ka gyara ko kuma ka saka wani don haka abdurrahman sai ya miƙe tare da cewa yana cikin 'yan takarar sai ce ayyukuma tabarra'a min hadha amri fa naj'aluhu ilayhi ba su uku ne 'yan takara ba da abdurrahman da ali da usman ko to yanzu abdurrahman shi sai janye kanshi sai basa su biyu kenan shi ya haƙura saboda su abin da suke nema musulunci ya asirin shi ya rufu sai ya ce daga cikin kai aliyu da kai usman cikin kuwaye zai janye ya bawa ɗan uwan shi mu danka al'amarin nan a hannun shi wallahu alaihi wal islamu la yanzuranna afdalahum fi nafsihi Allah da musulunci su sa mishi ido su ga cewa menene wannan mutum zai aikata cikin kuwaye zai janye mu bar wa Allah amanar al'amarin Allah madaukakin sarki ya kular mana da shi ya ga menene zai aikata mana musulunci da musulmai su sa mishi ido shi yanzu Abdurrahman ya haƙura daga takarar sannan wancan da ya zaɓe shi fa jama'a bai ya tsalle ya ce ya zan zaɓe ka kai kuma ka bani kunya sai ya haƙura tunda su gyara suke nema tunda dai dole mutum ɗaya za a zaɓa fa uskita Shekhani. sai waɗannan dattawa biyu sai suka yi shiru kamar an ce su shiru sai aka yi shiru da su sai suka yi shiru ba su ce komai ba dina ali bai ce na janye ba dina usman bai ce ya janye ba sai suka yi shiru faƙala abdurrahman jama'a don haka ake son a samu ƙwararru a cikin harka shi yasa kullum muke cewa dattawa da kuke baya baya kuna cewa waɗannan yaran waɗannan samari waɗannan ku ne wa kanku jafa'i ne ku shigo cikinmu abin da kuka ga mun yi kuskure ku gyara mana abin da yake daidai ku karɓa ku tabbatar da shi in ba haka ba kuka bar mu to duk abin da muka sharɓo dai fa a madadinku haka abin yake a madadinku muke duk maganganun da muke a madadinku duk abin da muke cewa don haka in kun ja da baya waɗannan yara bari a ga bayan su ina za ku ga bayan mu in Allah su in mu yan shekara kaza mun kare yan shekara kaza za su taso Do yaushe za mu kare irin mu yana da yawa to saboda haka kaga yanzu nan ga dattawa irin su Abdurrahman bin Auf az-Zuhri shine sai ya bike ya ga al'amarin nan in ba mu sa baki ba sai ya lalace idan ba ku je kun sa baki game da harkar matasa ba in suka je suka yi kona kone ko suka yi kashe-kashe na farko wa za a kamo liman to wa zai sallar juma'a kenan to da liman ya ce ba ruwan shi na biyu wa za a kamo sai a ce ina shugaban kungiya to ba an wargaza shiri ba shugaban siyasar musulunci shugaban sallar musulunci dai an kwashe sai wa ya rage ina sallah ina shugabanci a musulunci to don haka wallahi in matasa suka tayar ma abu sai ku shiga ciki akwai wani malamin mu a Sheikh Ali Nasir al-Faqihi wani professor ne a Madina a kulliyatul hadisi sharif a jami'ar Islamiyya yana karantar da aqida yace matasa a Madina da suka fara bin manhajin salafiyanci sai suka yi kuskure aka samu karatu bai wadace su na salafiyancin ba domin wannan salafiyanci da kake ji wallahi duk yadda ka kware a malantar ɗariƙa ko amalantar kungiyanci ko amalantar mazhabanci ran da duk zaka kama salafiyanci sai ka je ka koya ba zai yiwu kawai ka iya marsan da a kawo jirgin sama ka tashe shi ba zai yiwu amma da fijo aka kawo sai ka tashe ta in ka murda giya ka gaba ta shiga gaba ba sai ka murda ta dama sai ka tashi zai ka ce a zaki mana lalata ne kuma ƙarya ne taimaka to kaga wannan zaka iya dabara amma harkar salafiyanci duk yadda ka kai ga ka a malamin kungiya ko malamin ɗariƙa ko malamin shi'a ko malamin mazhabi in zaka shiga salafiyanci sai ka je an koya maka komai aƙida ne ibada ne mu'amala ne saboda a tsari wanda ba na salafiyanci ba yanzu ka nan da nan sai ka watsa kaurasa yanzu ka ce ba abin wa na sallah a salafiya suna taka tsantsan ne saboda suna koyi da salaf sannan salafiya duk yadda ba ka son su in suka tashi magana kanka sai sun yi adalci duk ka ba za su zalunce ka ba sai sun faɗi gaskiya to kaga duk abin da ba salafiyanci ba ko halafiyanci kenan to akwai zalunci a cikin shi wani tunda ba kungiyar ko ɗaya ba da ka tashi jawabi a kan shi duk karatun sai ka ce jahili ne bai san komai ba amma salafiya sai sai a malami ne sai dai akwai ɗariƙa kuma kaga sun faɗi abin da ko shi ya ji ba ran shi ba zai ɓaci ba gaskiya malami ne amma akwai ɗariƙa misali a wurin shi wane mutum ko jahil sai haka eh, mun fahim kaga in ya jiran shi ba zai ɓaci ba ya san an yi mishi gaskiya an yi mishi adalci to haka to malamin namu Ali Nasirin Faƙihi ya ce da matasan suka taso ya ce sai mu dattawa don ya kai shekara kamar tamanin da wani abu ya ce da matasan suka taso sai suke fahimtar to duk malamin da ba salafi ba ne gaba ɗaya ma ba za a karanta littafin shi ba to kun san al’imam bin ibn hajarin al ne mai littafin bulogul maram a wajen aƙida ash'ari ne a wajen aƙida shi shi ash'ari ne shi yasa an kana karanta fat'ul bari ka ga in ya zo wajen da ake magana game da siffofin Allah sai ga yana kwana da abun abin bai mai daɗi yadda yake so saboda abin baya tafiyar mishi yadda yake so don haka aka samu malamai suka yi ta'aliki ko da an danganta ta'alikin ga bin bas aka yi gyara ga duk abin da ke cikin fatihul bari dangane da siffofin Allah wanda shi ibnu hajar kan dan kokarin kawar da abin sai a ce a'a ahlus sunna sun tafi akan duk hadisi ko aya in ta siffanta Allah a batta a zahirin ta ko a ba hadisin a zahirin shi mun fahimci wannan da kyau ko to waɗannan matasa a Madina duk wanda yake da fatihul bari sai suka rinka fito da shi suna konawa to shine malamin namu Ali Nasir al-Faqi yace sai muka tara su muka zaunar da su muka bincike su dalilan su sai muka nuna musu kuskuren su yace alhamdulillah yanzu sun dawo kan hanya ya bani wannan labari yau kamar shekara biyar da suka wuce abin dube jama'a yanzu babban malami irin Ali Nasir al-Faqihi wanda yake profesa ne a cikin aƙida idan da matasan nan da suka taso suna son su bi aƙida ta salaf ya ga suna wauta ya ja baya ya sa ido duk wautar da suka yi a matsayin da yake shi a madina kuma a matsayin da yake da shi a jami'ar islamiyya ko ka san an je wani wurin sai a ce almajiran shi ne ko da bai san su ba to da ya shiga cikin su ya gyara fa to haka muke so in kuka ce mu yara ne mu dai mun gaya muku mu ba yara bane yara na bayan uwayensu in kuka ce ba ku shiga cikin yaran nan saboda kaza saboda kaza saboda kaza to ku sani duk abin da muke mukan muna da yaƙini akan cewa shine daidai inda mun gane kuskure ne ba za mu ba insha Allah don ba wauta muke nufi ba musulunci muke nufi in kuka shigo cikin mu kuka nuna mana abin da ke daidai tare da dalilai dan abin ba kasin ba bane ko nadi tare da dalilai in muka karba kun ga sai tafiya ta yi kyau amma in kuka ci gaba da yi wa kanku jafa'i kuna cewa ba ruwanku da mu to duk wanda yake ba mu ba ba ku ba ya san da mu da ku ɗaya ne to ashe menene mafita gare ku ware ku daga cikin mu ko kuma ware mu daga cikin ku wannan bai taso ba ku ce a daina bin musalla dan mun ki shiga kungiyar ku ko dan muna jilsatul istiraha a cikin sallah ko kuma dan muna kawo wasu gyare-gyare akan al'amura wannan bai taso ba kuma shiga cikinmu da muke cewa mu ba kungiya muka kafa ba balle mu ce ku shigo ku zama a ƙarƙashin mu a'a abin da muka ce shine ku bi wannan irin tafarkin domin shine tafarkin ahlus sunna na gari mu kuma mu ne ku fata na alkhairi cewa ku din nan so kuke ku kama hanya ta ahlus sunna ta gari to in kuka shiga cikin tsarin ta nan ne za ku iya gane menene daidai ku tabbatar menene kuskure amma kun tsaya kuna faɗa da abin kun ga abin gajiyar da ku yake ku gama faɗa da abin karshen ta gaskiya ta zo ta tabbata ku kunyata kuma mu ba mu son ku kunyata domin in kun kunyata wallahi wani bangare ne na addinin musulunci ya kunyata domin ku kuna rike da wani bangare ne don haka rufin asirin kanku mutunta kanku shine ku durmusa kanku a inda kuka ji gaskiya ku bita a nan za ku gane abin da yake kuskure sai ku yi tambihi a kai amma ku ba ku ainihin kusance mu ba sai ku je ku ce za ku yi raddi in kuka ce za ku yi raddi mu mun san daraja ku mun san ku mutanen alheri ne mutanen kirki ne kuna da malanta ta matasan da ke sauraron ku su ba su san manufar ku ta alheri ba ce ba su san aikin da kuka yi musulunci ba domin sa'ad da kuke wa musulunci aiki din nan shekaru ashirin ashirin da biyar da suka wuce waɗannan matasan wasu ma ba a haife su ba wasu kuma yara ne ƙanana don haka su ba su san ku ba ba su san daraja ku ba in suka ji kuna karo da abin da aka karantar da su na sunna wanda yake daidai sai su mutsu mutsu da ku a ilmance kun kunyata abin da kuke wa jagoranci ya kunyata to mu ko ba mu son ku kunyata dan mun san mutuncin ku dan haka ku mutunta kanku ba mu za ku mutunta ba ba mu za ku bi ba ku bi gaskiya Allah ya shiryar da mu Abdurrahman sai ya ce afa taj'alunahu ilayya wallahu alayya alla adu an afdalikum yace to tunda kai Aliyu da kai Usman kun ɗaya daga cikin ku ya kasa janyewa ya bar wa ɗaya kowa yana so don Allah ku ɗauki wannan amana ku danka a hannuna ni kuma amanar Allah ce na tabbatar muku hagga Allah na ɗauki amanan nan akan cewa ba zan kauce in yi son zuciya ba in zaɓi wanda yake ai in kauce daga wanda ya fi falala daga cikin kuwato zan riƙe amana in dubuwa ya fi daraja in zaɓa ba zan yi son zuciya ba ba zan sa son rai ba kala na'am sai suka ce mun yadda za mu baka amana. kai ka zaɓi wanda ka ga ya fi daraja fa akhadha bi yadi ahadihima sai Abdurrahman dan Aufin sai ya kama hannun ɗaya daga cikin su hannun Aliyu ne kamar yadda zaka ji fa qala sai ce laka qarabatu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kai dai kowa san darajarka kana da kusanci da manzon Allah ‘yan mazazar kuke da manzon Allah da mahaifin manzon Allah da mahaifinka sun fito ainihin tsatso ɗaya ne, kai a matsayin kani kake na manzon Allah kai ka aure yar manzon Allah kana da darajoji ya ma shi ya bashi darajojin shi wal qidam fil islam da kuma irin ayyukan alheri da kai a musulunci ko wal qadam fil islam da irin abubuwan da ka gudana a musulunci da dadewarka da rigayarka da ka dade a cikin addinin musulunci ma ka da alimta wanda kai kanka ka san abin da nake faɗi a kanka gaskiya ne ba san zuciya nake ba kun ji abin da yake wa sayyidina ali don haka sai ce fallahu alaika la'in in ammar la ammartuka la ta'dilanna wa la in ammartu usmana la tasma'anna wa la tuti'anna ina gama ka da Allah ya aliyu idan na aza ka ka zama khalifan musulmi za ka yi adalci sannan idan ainihin na naɗa Usman ya zama shine khalifa ka tabbatar min da cewa za ka saurare shi za ka mai da'a abin da ya gaya wa sayyidina ali kenan kai in na aza ka a khalifancin nan tunda an kun ce kun bani amana wanda din na dora kun yadda in na dora ka za ka yi adalci eh sannan idan na dora usmanu a kan ka ya zama shine khalifa za ka yadda ka yi da'a ice eh sun mahala bil akhar sannan sai keɓe kuma ɗayan wa kenan usman wa kala misal zalika shi ma ya gaya mai irin haka shi ma sayyidina Usman yana da dangantaka jini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya auri ƴaƴan manzon Allah har guda biyu manzon Allah yana girmama sayyidina Usman ran da aka tafi sulhu mutanen makka suna ganin mutuncin sayyidina Usman sai manzon Allah ya ce Usman ya je binciko mana wani hali ake ciki sai munafukai suka zo da jita-jita cewa ai kafirai sun kashe Usman manzo Allah yace wace irin cin amana ke ne yace kowa ya miƙo hannun shi ku yi mun mubaya'a kan jihadi manzo Allah sai ya daga hannun shi na hagu yace hazihi yadu Uthman yace jama'a wannan hannu nawa to hannun Usman ne wannan gashi Usman ya mun mubaya'a ya yadda ni shugaban shi ma'ana hannun manzo Allah ya wakilci hannun Usman kenan kowa ya zo yi mubaya ana cikin haka kuma sai ga Usman ya dawo aka ce subhanallahi aka ce an kashe kai ce a maganar banza ce suka kawo to Usman aka ce tun daga wannan lokaci wannan hannu nashi bai yadda ya taba al'aurar shi da shi hannun shi na dama ba shi ke wakiltar wajen baya ba tare da cewa shi annabi na hagu yasa amma ai hannun annabi na hagu shi ke wakiltar na dama na Usman ko to ko bukata ta kama Usman ya ce yana jin kunya ya taba al'aurar shi da hannun nan nashi tunda hannun manzon Allah ya taɓa tsayawa a madadin shi to darajar sayyidina Usman kenan kaɗan kenan fa sayyidina Usman kenan har mala'iku jin kunyar shi suke yi har mala'iku baya ganin su amma ba sa yadda su haɗa ido da shi sai suna kau da kai saboda girmama shi dan haka wata ran annabi na zaune abubakar ya shigo umar ya shigo cinya annabi tana buɗe usman na shigowa sai annabi ya miƙe ya gyara zaman shi aisha ta ce a'a yaya wani babana ya shigo kuma ba a gyara zama ba shi suriki <laughs> kaza kaza ga kuma umar ya shigo shi ma kaza kaza yana auren kana auren yashi amma usman ya shigo yace dan me bazan ji kunya wanda mala'iku ma jin kunya shi suke to sayyidina usman kenan aka ce suna yakan bi galibi sunaye sukan bi masu sunayen nan galibi aka ce kakan ga wani lokacin masu suna Usman suna da dan jin kunya irin wannan amma an dan samu wutan garda zai gana an goko yana da rashin kunya Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye mun fahimci wannan sannan ba kyau a sa wa da Usman a koma ana ce mishi shehu eh sakwatawa sai ku yi hakuri mun san darajar shehu amma dai ba kyau a sa wa da usman a koma ana ce mishi shehu ba kyau shi ma wancan Usman din na Sokoto aiki yayi ya zama sheikh to kuna kuwa na aiki yayi ko a sa wa ɗa Usman a koma ana ce mishi zunnuraini ko a sa wa ɗa Usmanu a Umaru a koma ana ce mishi Faruk yaushe ya ci wannan darajar jama'a yanzu nan garin ba da profesa ba daga ka sa ɗanka sunan wannan profesa sai ka koma kana cewa ɗanka profesa ko firamare ya gama ne a kira shi da sunan shi dai kawai Allah ya shiryar da mu to shine sai yake cewa falamma akhadha al-misaqa qala yayin da sayyidina abdurrahman dan aufin wannan alkawarin usman ya amince aliyu ya amince sai abdurrahman ya ce irfa yadaka ya usman ya kai usman daga hannunka miƙo hannunka fa baya a sai sayyidina abdurrahman ya miƙa mai hannu ya mai mubaya'a akan cewa shi ya zaɓa shine khalifan musulunci wa baya alahu aliyun sai sayyidina ali ma yayi mubaya'a akan wannan mubaya'ar ina 'yan shi'a da ke cewa wai sayyidina ali ya zauna tun daga khalifancin abubakar har umar har usman akan cewa bai yadda da wannan khalifancin ba har Khumaini yana cewa wai waɗannan shekarun sun zauna shiru ne musulunci bai da shugaba wai ba a fara khalifanci ba sai daga kan sayyidina ali ya faɗi wannan littafin a cikin littafin shi mai suna kashful asrar wai sunan littafin tonan silili ga sahabbai jama'a idan Khomeini da gaske yake yakar kafirai me ya hana ya littafi ya ce tonan asiri tonan silili ga amerika duk musulmin duniya ba za su yabi littafin ba to amma me sahabbai suka yi Khomeini zai tona asirinsu Allah ya shiryar da mu littafi ne juz'i guda haka kamar girman kawa'idi kwatankwacin shi yake to sai na shi sai mubaya'a to yanzu sayyidina ali mu yayi a ga gwamnati azzalima kenan gashi cikin sahihul bukhari dan shi ai kan dauko maka hadisi a cikin bukhari ya ce gashi ai a littafin ku ko sai ka ce to in dai ka yadda da wannan to ka yadda bukhari dinnan kuma ya ruwaito aliyu yayi a ga waɗannan gwamnatocin in dai ya yadda da wancan hadisin na bukhari to yadda da wannan mamana ko ko ilzami zai a can ya rataya maka hujja kuma ba zai yadda da wannan ba to tunda bai yadda da bukharin ba to dan me zai maka hujja da wannan sai ka ce ai wannan kai ba hujja bane da zaka yi mini tunda kai baka yadda ba a to ai ya yadda ya yadda da wannan tunda gaskiya ce to ya ake ka iya gane waccan gaskiya ce wannan kuma ba gaskiya bace wa walaja ahlud dari fa ubu sai mutanen cikin gidan sai suka ainihin tawo su ma sai suka yi ta yin ainihin mubaya'a gawa ga sayyidina ainihin Osman jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to wannan shine ainihin wato hadisin sayyidina Umar dangane da yadda zaka ji sayyidina Umar yake da adalci da mutunta addinin musulunci da sauran ainihin wato al'amuran da suka shafi wannan dangane da waccan mas'ala ta khilafa domin wannan hadisi akwai sauran sharhi da ya rage kaɗan insha Allah gobe in mun zo zamu yi amma dangane da wannan mas'ala ta khilafa ina son ka fahimci wani abu daya sayyidina ali hadisi yana nan anan cikin sahihul bukhari sayyidina ali da shi da abbas kawun annabi sallallahu alaihi wasallama abbas da yake dattijo ne kuma kawun annabi ne wato baffan annabi ne dan uwan uba kenan sai ya ce wa aliyu ya kai ali ka san ni dattijo ne na kware game da harkokin dangina na uh, na banu abdul muttalib abinda nake so da kai duk wani cikin dangi na in ya fara rashin lafiya in mutuwa zai in na kalli goshin shi ina ganewa yace na kalli goshin manzon Allah na gane manzon Allah mutuwa fi mu je mu tambayi manzon Allah kujeran nan tashi wa zai hauta in